Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sana safiyar yau Asabar. Muhammad Aminu Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau tare da Hassan Barka. Har ila yau shirin na mu saurare zo muku tare da Hassan Barkan. inda daga nan sai mu kawo muku shirin na muleka iran daga ƙarshe mu rakare da shirin namu na afirka a yau tare da sunusi inuwawunti da fatan masu wara su gara zama kuma za su ji daɗin shirin jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. ga labaran duniyan da farko ga kanansu iran ta ce amurka ba abin dogaro ba ne ganin yadda biden yake bin sawun trump a ɗora iran takunkuman tattalin arziki a kuma saudiya ta kori jakadan lebanon daga riyadh saboda yaƙi a ƙasar yemen sai kuma ƙasar sudan inda za a nada sabon firayim minista da kuma membobin majalisar mulki a kasar nan gaba kaɗan yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa amurka ba abin dogaro ba ne ganin yadda gwamnatin shugaba biden take bin sawun wanda ya gabace shi wato donald trump wajen kakaba iran takunkuman tattalin arziki wa'anda ba za su yi tasiri a manufofin amurka na durkusa da gwamnatin ƙasar iran ba tashar talabijin ta Faras TV a nan Tehran ta nakalto Khatib Zadeh yana faɗar haka a jiya Juma'a bayan da ma'aikatar kuɗi ta ƙasar Amurka ta ba da sanarwar kakaba wasu ƙarin mutane da kuma kamfanoni a ƙasar Iran takunkuman tattalin arziki da sunan yaƙi da ayyukan ta'addanci. kakaki ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Iran ya ce matakin da Amurka ta ɗauka ya sanya ta baba idan da gaske take tana son dawowa cikin yarjejeniyar JCPOA. Takunkuman jiya Juma'a da Amurka ta ɗora su ne a kan dakarun irgc masu kare junjo hali musulunci a kasar iran saboda abin da ta kira wa ƙungiyoyi masu gwagwarma da ƙawayen amurka a lebanon palestine yemen da kuma iraki jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa har ila takunkuman sun hada da sa'id agajani kwamandan bangaren jiragen yaƙi marasa matuƙi na dakarun irgc saboda abin da ta kira taimakawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda gwamnatin kasar saudiya ta ba wa jakadan kasar lebanon a riyadh sa'o'i 48 da ya bar kasar sannan ta buƙaci jakadanta da ke birnin beirut na kasar lebanon ya dawo gida saboda shawartawa tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa saudiya ta ɗau wannan matakin ne bayan da ta buƙaci ministan watsa labarai na kasar lebanon george kordahi ya nemi afuwan gwamnatin kasar ta saudiya kan furucin da ya yi wanda ya aibata kasar ta saudiya a yakin da take fafatawa a kasar yemen banda haka gwamnatin kasar ta saudiya ta hana a sake shigo da wani kaya daga kasar lebanon sannan ta gargadi 'yan kasar da su dakatar da duk wata tafiya zuwa kasar lebanon a makon da ya gabata ne da ministan watsa labarai na kasar ta lebanon george kordahi ya yi kira ga gwamnatin kasar saudiya ta kawo ƙarshen yakin da take jagoranta a kan mutanen ƙasar yemen tun shekara ta 2015 babban kwamandan rundunar sojojin kasar sudan abdul fattah al-burhan ya bayyana cewa nan da mako guda za a bayyana sunayen sabon firayim minista da kuma sabbin membobin majalisar mulkin kasar a cikin wata zantawa da yi da kamfanin dillancin labaran sputnik na kasar rasha wanda aka watsa a jiya juma'a al-burhan ya ce ina fatan za a zaɓi firayim minista da membobin majalisar mulki a kasar a cikin mako guda dangane da zaɓen sabon firayim minister al-burhan ya ce ce za mu zaɓi firayim ministan da zai kasance cikin masu fasaha ya ƙara da cewa an zaɓi tsohon firayim minista bisa yarjejeniya tsakanin ɓangarorin siyasa da na soja ne yanzu kuma za a zaɓi firayim ministan ne bisa yarjejeniya tsakanin ɓangarorin na soja kaɗai a ranar litinin da ta gabata ce dai alburhan ya sanar da kafa dokar ta ɓaci a ƙasar ta sudan tare da rusa majalisar mulkin ƙasar da kuma gwamnatin rikon ƙwariya. yana mai zargin ɓangaren farar hula na hukumar da haɗa kai da wasu ɓangarori domin yi wa sojoji zagon ƙasa. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran hukumar lafiya ta duniya who ta ce ana bukatar dala amurka biliyan 23 da miliyan 400 nan da farkon shekara mai kamawa don yaƙi da cutar covid-19 a cewar hukumar har yanzu akwai buƙatar makudan kuɗaɗe don tallafa wa wasu ƙasashe da allurar rigakafin cutar ta covid-19 da kuma tabbatar da cewa sun isa ga wa'annan ƙasashe hukumar ta ce a yadda cutar ke nuna alamu nan da kowane lokaci za ta iya tsananta a ƙasashe da dama don haka akwai buƙatar tara kuɗaɗe don samar da na'urorin taimakawa numfashi da sauran kayayyakin aiki isassu a faɗin duniya shugaban hukumar ta who tedros adhanom ghebreyesus ya fito fili karara inda ya bayyana cewa ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki guda ashirin cewa lokaci ya yi da za za su yi gamayyar taimakawa kasashe marasa karfi nahiyar afirka dai ita ce a baya la'akari da cewa ya zuwa yanzu kaso takwas cikin ɗari ne na al'ummar nahiyar kawai suka karɓi allurar rigakafin cutar ta corona a cewar sarir ramaphosa shugaban ƙasar afirka ta kudu a yayin da ƙididdiga ta nuna cewa ƙasashe biyar na afirka daga cikin ƙasashe hamsin da hudu ne suka cimma hasashen hukumar lafiya ta duniya Ƙungiyar Hamas ta mayar da martani kan shirin Isra'ila na gina matsugunan Yahuda guda dubu uku a cikin yankunan falasɗina da ta mamaye cibiyar yada labarai na falastinu ta bayyana rahoton cewa kakakin kungiyar gwagwarmayar falastinawa ta hamas hazim kasim ya mayar da martani da kakausar murya kan shirin isra'ila na gina matsugunan yahudawa dubu uku a cikin yankunan falastinawa da ta mamaye a yammacin kogin jordan ya ce amincewar da gwamnatin yahudawa isra'ila ta yi da shirin gina sabbin matsugunan yahudawa dubu uku a yankunan falastinawa da ta mamaye shi kansa wani laifin yaƙi ne da take aiwatarwa a kan idon ƙasashen duniya wanda ta cancanci a hukunta ta a kansu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. a gaida tahir amin da ya kwantuna labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a na duniyar mu a yau tare da hassan barka. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin da a cikinsa muke yin sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankalin duniya. To shirin namu a yau zai mai da hankali ne kan taron da kasashe shida makwabtan Afghanistan suka gudanar a birnin Tehran na kasar Iran domin duba hanyoyin samar da kwanciyar hankali a yankin kudancin Asiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance tare da mu. Somalia a ranar larabar da ta gabata ce kasashe makwabtan Afghanistan suka da wani taro a birnin Tehran na kasar Iran. taron wanda shine irinsa na biyu na kasashen tun bayan da kungiyar taliban ta karbe iko da gwamnatin kabul manufarsa ita ce haɗa kai don taimakawa wajen dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin kudancin asiya mahalarta taron sun hada da ministocin harkokin wajen kasar ta iran mai karba bakuncin taron da na pakistan da turkmenistan da tajikistan da uzbekistan da kuma jakadun kasashen rasha da kuma china sai kuma ministocin harkokin wajen rasha da na china da kuma babban zakatar majalisar ɗinkin duniya da suka halarci taron ta kafar bidiyo bangarorin sun shaida da bukatar haɗa kai domin isar da kayan agaji da tallafi wa ƙasar ta afghanistan da kuma wajabtin damawa da dukkan bangarori domin samar da zaman lafiya ministan harkokin wajen ƙasar iran wacce ta karbi bakuncin taron hussein amir abdullahiyan ya bayyana halin da kasar afghanistan ta sunduma da sakamakon shishigi na kasashen ƙetare جلسه امروز با هدف توجه و تمرکز بر وضعیت جدید در کشور همسایه افغانستان shiga yakin da amurka ta yi a yankin yau da shekaru 20 da suka gabata bisa fakewa da yaƙi da ta'addanci shine umar aba'isin jefa afghanistan cikin wannan yanayi in ji ministan harkokin wajen ƙasar ta iran mr abdullahiyan ya bayyana cewa kasashen shidda makwabtan na afghanistan idan suka karfafa junansu za su iya taka muhimmiyar rawa wajen hada kan bangarorin siyasa da kabilu na afghanistan da kuma taimakawa wajen magance rikicin kasar ya kuma yi fatan taron zai haifar da ɗa mai ido domin ceto al'ummar afghanistan daga cikin ukubar da suke ciki tashkile daulat faragir dar afghanistan da ya ɗauko batun koma bayan tattalin arziki da matsalolin rayuwar al'umma a ƙasar ta afghanistan babban jami'in diplomasiyar ta iran ya bayyana cewa talauci karancin abun hannu ga jama'a da rashin aikin yi su ne ke sanya jama'a na sha'awar rungumar miyagun ƙungiyoyi da kuma na 'yan ta'adda a watannin baya-bayan nan a cewarsa an fuskaci karuwar ayyukan ta'addanci musamman na ƙungiyar da'ish a ƙasar ta afghanistan kuma hakan ya nuna mana yadda har yanzu ƙungiyoyin ke da ƙarfinsu a ƙasar ta afghanistan kuma 'yan taliban ba su iya hana ukuwar ire-iren waɗannan ayyukan na gungun 'yan ta'adda a birane da dama na ƙasar a cewar amir abdullahiyan a don haka a cewar ministan harkokin wajen ƙasar ta iran kuma bayan tattalin arzikin a afghanistan ba zai yi amfani kowa ba illa ƙungiyoyin 'yan ta'adda da masu aikata manyan laifuka waɗanda za su ci karansu babu babbaka ta hanyar ci gaba da ɗaukan jama'a wanda kuma zai karfafa ayyukan ta'addanci a ƙasar da maƙwabtanta. da kuma gaba ɗayan yankin na kudancin asiya da kuma tsakiyarsa shi ne a cewarsa makasudin kiran taron na biyu na ministocin harkokin wajen ƙasashe shida makwabtan afghanistan domin a duba halin da afghanistan ɗin ke ciki da kuma tattaunawa da makwabtan ta hanyoyin fitar da ƙasar cikin halin da take ciki ya ce don haka ya bayar da shawara da sunan iran na lokaci yayi da a wuce maganganu da fatar baki maganganu na siyasa a kai ga ayyuka a aikace domin kawo ƙarshen ukubar da al'ummar ta afghanistan ke ciki da kuma duk wata barazana ta kan iya zuwa daga afghanistan akwai buƙatar a samar da gwamnati wacce za ta kunshi kowa da kowa ba tare da la'akari ba da ƙabilarsu ko aƙidarsu ko kuma addininsu ta hanyar tattaunawa ta tsakanin 'yan afghanistan tare da taimakon ƙasashe amma ba tare da sanya baki ba na ƙasashen wajen a cewar ministan harkokin wajen ƙasar ta iran dukkan kasashe makwabtan afghanistan ya kamata su baiwa gwamnatin taliban da sauran bangarorin al'ummar kasar karfi domin karfafa musu gwiwa ta yadda a saukake za a kai ga kafa gwamnati wacce ta kunshi kowa da kowa a kasar ta afghanistan shi ma ministan harkokin wajen kasar rasha ya yi jawabi ta kafar bidiyo a taron na kasashe makwabtan afghanistan din sergei lavrov ya ce nan ba da dadewa ba za a aiki da wani jirgin ruwa na agaji daga rasha zuwa afghanistan mr lavrov ya bayyana cewa bayan shafe shekaru ashirin ana rikici da fama da bala'o'i na jin kai a afghanistan dole ne kasar ta fara sake gina kanta a bayyane ke cewa halin da ake ciki a afghanistan ba shi da mahimmanci ga amurka da sauran kasashe in ji shi lavrov ya kara da cewa gudanar da babban zaɓe a ƙasar afghanistan abu ne mai mahimmanci ya kara da cewa kasantuwar ƙungiyoyin 'yan ta'adda a ƙasar afghanistan da fasakwabarinsu a ƙasar ya ƙara muni kuma dole ne mu yi yaƙe su jami'in na rasha ya ce dole ne dukkan ƙasashe su taimaka wa afghanistan don komawa rayuwa mai kyau labarab ya kammala da cewa samar da ci gaba da ba da horo da inganta tsarin kiwon lafiya a afghanistan na buƙatar kuɗi mai yawa kuma dole ne waɗanda suka haifar da irin wannan yanayi a ƙasar su ɗauki alhakin hakan su kuma taimaka kuma a cewarsa majalisar ɗinkin duniya ma na da rawar da za ta taka a wannan ɓangare. a nasa bangare shi ma ministan harkokin wajen kasar sin ya bayyana fatansa na bada gudummawa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a afghanistan a taron ministocin harkokin wajen kasashen shida makwabtan afghanistan da rasha ministan harkokin wajen kasar sin wang yi ya bayyana cewa mun yi imanin cewa an gudanar da taron ministocin harkokin wajen kasashen ne da ke makwabtaka da afghanistan karo na shida a lokaci da ya dace kuma wannan zai karfafa hanyoyin diplomasiya ya ce ya zuwa yanzu mun bi hanya mai kyau a wannan taro kuma muna fatan dukkan mu za mu iya ba da gudunmawa ta zaman lafiya da kwanciyar hankali a afghanistan ministan harkokin wajen kasar ta sin ya bayyana cewa kasar sin ta buƙaci kasar sin ta tuntuɓi wakilan ƙasashe daban-daban kan kasar ta afghanistan tare da yin shawarwari a birnin kabul wangi ya ƙara cewa kasar sin za ta ci gaba da yin haɗin gwiwa da kasashe daban-daban kan batun kasar ta afghanistan ta yadda al'amura a kasar za su gyaru da kuma kyautata rayuwar jama'ar kasar shi ma da ya halarci tattaunawar ta kafar bidiyo sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi fatan samar da tallafi ga kasar ta afghanistan cikin gajeren lokaci da kuma ci gaba da tattaunawa game da hanyoyin kawo zaman lafiya a kasar ta afghanistan to masu saurare a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya To da yake Hassan Barka bai nisa ran sake haɗa ku da shi domin gabatar da shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. sauraron Radio Hausa POH barkan ku da sannan kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa POH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin ku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Salamu alaikum biyoyi ta wasa radio ta hiran mai magana miji Muhammad wanda ga sanda da suna miji soja mai adai da sahu a nan zandar likitar duzi ina so in yi amfani da wannan dama an gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida malam Hassan Barka ina gaida Muhammadu Zaki Lab wanda yake Agadas akwai Abdulmajid Jandarma wanda yake Agadas akwai Su Garba Premier Class wanda yake Madama Zero Nef ina gaida Shadakwari Zero Dis ina gaida ajidan shef Gero wanda yake yamai ina gaida ajidan shef Sumaila Garba wanda yake yamai ina gaida ajidan Dan Malka wanda yake nan zandar ina gaida a gidan shegu wanda yake nan zandar ina gaida kakoral ayuba grade sojin safiyar ne akwai a gidan haruna idrisa sojin safiyar ne akwai a gidan sufiya idrisaki wanda yake mali ina gaida mr kadangare na agwa baki likita dutse akwai abdu mai teba baki likita dutse akwai letoro mai sans baki likita dutse akwai alhaji bashir dan da ishago baki likita dutse ina gode radio tehran biyu ya sausa mai magana muji muhammadu wanda aka sani da suna muji soja mai adaidata ta sahu a nan zandar likita dutse ya tashi lahiya. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga Gadan Fulani Warji shugaban kungiyar Dalakari muka zorecin jihar Bauchi ina son ku bani dama in miƙa sagon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Kongon Mamela Adamshi akwai Joka Damasat Kinunu Sani Nusari Ilyasu M Ilyasu Gulawa akwai Mamman Binaya Kuba Awashe akwai yusuf sawun undo dan fulani goda akwai comrade muhammad dini tamsuwa akwai idris abdu tamsuwa akwai abdurashid abubakar akwai abubakar adamu bajoga bappa haruna bajoga akwai abubakar dindima akwai manu dindima da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga ga plani fulani warji shugaban kungiya da alkhairi muka jahar jihar bauchi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bi iwaci e hausa da farko da suna na shugaba iliya ne kanti da shayi kin daura ina so ku bani dama a wannan ƙarshen makon in ga da uwa da amana a ciki kamar haka da farko ya jagoran shirin hassan barka ina maka fatan kai da kai da zama a duka gidan wannan rediyo mai albarka da farko na gaida sunusi matatte akwai isu matatte da magaran akwai lotoro wanda yake mai isansu ne a nan bakin asibiti da magaran akwai wani sojin a daidaita a nan bakin asibitin da magaran agwa mai faci a nan bakin dutsen likita dutse da magaran akwai sani mai tana mai gidan wanka ne a nan bakin asibitin da magaran ba zan manta da eh, hamisu wanda yake dan a ne a nan jihar kano manta da alhaji awal abu wanda yake agadas akwai alkasim agadas ilyas agadas akwai ibrahim dan fulani a yare akwai kadore dan fulani manta da alhaji mato sale wanda yake garin saudiya akwai alhaji dan gama a tanwa wanda yake guma Assalamu alaikum wa rahmatullahi a wannan gidan rediyo mai barka barka da wani da fatan juma'a lafiya da fatan kwana cikin ƙoshin lafiya ta kenan fatan alheri mai magana hamza ismail daga nan libya Yau dai muna ƙarshen mako ranar gaishe-gaishe ta a farko na gaida abokina na kaina Mustapha mazaunin lobiya Ina gaida tontoni na Ibrahim daga nan hayya mai gi Ina gaida tontoni na Suman Wadata. Ina gaida abokina na kaina Lili daga birnin Abala. Ina gaida Mamudu Inusa ya mai kwartage. Ina gaida kowa dan wannan gida mai albarka na gaida kowa da sunan shi insha Allah mai magana shine Hamza Ismail daga nan Libya gidan rediyon teran mai albarka da yake muna karshen mako zan mika gaisuwa ga shi na rikin uwa da abokan arziki da farko ina gaida isu manattai sannan ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi da rikin daura akwai abokina anas wanda yake a italy shi ma ina gaida shi ina mai fatan alkhairi akwai abokina eh, hamza kafaho ina mai fatan alkhairi sannan akwai nasiru dan eh, hamba wanda yake a nan libya sannan ina gaida abdur'uku wanda yake a nyame nan 'yan nasar kakana alhaji sami wanda yake a nan filinge akwai bayero wanda yake a nan filinge akwai addu mai istasiyon shi ma wanda yake a nan filinge sannan ina gaida babana alhaji tukur shi ma wanda yake a nan filinge ba zan manta da ma'aifiyata zalha ita ma wanda take a nan filinge da salamu da ramatu al'izza waɗanda suke suma a nan filinge a madadin su duka ina gaida ma'aikatan gidan wannan rediyo ina muku fata alkhairi assalamu alaikum wa barakatuh radio biyu hausa da ke jamfurin musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim Fana, karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar niger a jihar doso yau ina so radio bos hausa ku bani dama in gaisa yan uwa da aminan arziki da farko ina gaisa dukkanin ma'aikatan gidan radio bos hausa musamman hassan barka da ke jagorantar shirin nan na muryoyin masu sauraro muna gaisuwa da fatan alkhairi gare ka da takwarorinka sannan ina gaisa wato malam musa haris a zaune ke da ke zaune a birnin niyami ina gaisa Malam Muhammadu Dallami da ke zaune a birnin niyami ina gaida Isa Rezo da ke zaune a birnin niyami ina gaida Malam Sa'idu Mai Gizo Fanna da ke zaune a birnin niyami ina gaida malam shu'aibu fanna ina gaida malam rabi ururu bawa da gida da ke zaune a birnin niyami sannan daga ƙarshe ina gaisa dukkanin ma'aikatar radio bos hausa buhu da lafiya mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso salamu alaikum mawuyar jamhuriyar musulunci mai magana lawan alhaji abdu agada sininja to da waga dama da kuke ba mu dama gaida yan uwa da amanna arziki ina gaida shaba mai daidaita sau wanda yake a gadas ina gaida ibrahim ya daidaita sau wanda yake a gadas ina gaida mamman dogo wanda yake a gadas ina gaida aminu aminu mai a daidaita wanda yake a gadas ina gaida abdulrashid wanda yake a gadas ina gaida malam ya'u wanda yake a gadas ina gaida bukar roga roga wanda yake a gadas ina gaida iliyasu mai shago kartun daura a nigeria ina gaida tahir m tahir jan bulo kano nigeria ina gaida ayuba wanda yake zandar ina gaida sabu wanda yake zandar ina gaida dukkan masu saurare daga na na kulawa na Alhaji Abdul Agadas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio Hausa ta Jamhuriyar Iran. Kuna magana ne da Sani bulaca daga nan Jamhuriyar Nijar jihar da magaran karce kuren daga. Dubun gaisuwa ne da watal alheri zuwa gare ku 'yan gidan radio na BH Hausa ta radio Iran. Eh, muna yi muku barka da wannan sabo shekara ta Maulidi da ta shigo kuma Allah mu lahiya Allah sa ibadar mu karɓaɓɓa ce kuma Allah ɗaya ta mu cikin masu shiga aljanna Allah ba mu ladan wannan wata Allah sa manzon Allah ya cece mu gabaki dai da mu da ku duka 'yan radio Iran kuna magana da Sani Bulata Kalce Kuren Daga daga jamhuriyar Nijar jihar da Magaram. Assalamu alaikum sashen Hausa da radio BOH mai magana na ku ne da kullum Mustapha Mamadu wanda yake zanne a cikin jihar Tawa gudumar Madawa yankin Bangi. Eh, zan yi amfani da damar kuke mu a duk ƙarshen mako domin isar da saƙon gaisuwa ga Amina arziki zan fara da gundumar bangi da kanta eh, da kewaye da farko ina gaida al'ummar da ke cikin garin bangi yakin nan zan gaida mutanen da ke cikin garin katagiri ina gaida al'umma baki ɗaya na cikin garin jawalki ina mika sakon gaisuwa ta ga al'umma cikin garin bacaka tudun sunna kenan ina mika sahihiya godiya da gaisuwa ga al'umma garin gidan haru ba zan manta da mutanen da suke zanne gidan bugwari ba ina mika sakon gaisuwa ta ga al'umma waiwaya zan mika sakon gaisuwa ta ga al'umma garin daɗe da ke BOA baki daya. Yau ta sa mai magana naku Almustafa Gadan Gare. Assalamu alaikum shi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku. To radio BOA to ina muku fata alheri tun daga farkon lamba a karshe ina gaida kowa bisa lambar shi. Ina so a bani dama in gaida 'yan mutane na guda ah, wanda suka saurara to ina muku fata alheri kamar su alhaji lawal tati ina gaida su nushin madattai da da abdulaziz furezi da shugaba rabu mai aski dozman moto. letoro mai isansi bakin hospital da agwa mai faci to ma da lamasha Allah ina assalamu alaikum wa rahmatullahi da barakatuhu gidan radio hiram mai magana sun habiba ila duk da daga kwarnaka jihar malariya jamboriya niger eh muna godiya da kuke ba mu dama domin tofa albarkacin bakin mu da isa da sakonnin mu na gaishe gaishe a karshen mako yawa ma ba zan yi wata wata ba zan isa da sai ya gaisa ta ga daukacin dukkan ma'aikatan gidan radio hiram musamman malam hassan barka mai gabatar da shiri eh, sannan zan zo gida in gaida babana sabiu ila da ke ya shayi bukar na jihar malariya jamboriya niger da malam mustapha kadangare je zuma kwarnaka da babban imran shi ma je zuma kwarnaka da malam mubarak je zuma kwarnaka eh, da malam mustapha mamman kole a zandar da da mustapha mamman dan dubu shi ma da magaram da malam zakari yahu eh, shi ma likita a mata mai dukkanin daukacin al'umma musulmi ke daya fatan za a yi karshen mako lahiya tashi lahiya magana sahibawa ila likita daga kwanaka jihar maradi a jamhuriyar nijar assalamu alaikum assalamu alaikum sashen hausa na biyu mai magana isu ne madatai da magarba jamhuriyar nijar na kira ku da ganin da magarba ina so ku bani dama in yi gaishe gaishen karshen mako da farko ina gaida sanusi madatai akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai nakwa mai liki ne baki asibitin dutse da magarba akwai lettoro mai essence akwai dozman taxi moto akwai nakwa mai liki akwai mun soja mai adadi ta sauni bakin likita dutse da magana akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai iliya mai kanti da shayi garkin daura ba zan manta da isa jika mai saje toro ka dora diga ga yan fulani warji ali hayya jafar ungur ilyas yakubu digawa itis gado adamsi tatar injamena chad ina gaida mati dan kore ne mazaunin libya aminu afisa bul magarin dawa abdulaziz kwezi share zamna ba zan manta da abdul kibiya ungul kadamari ta birnin da magaram ina gaida duk duk mai sauraron gidan radiyon wannan ta biyu ci gode mai magana isu ne maɗatai da magaram na gida ku da ganin maɗatai ku tashi na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Iran dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa a gare ku. Jinjina ta musamman a bisa damar da kuke bamu muke gaida yan uwa da amina arziki akwai aboki na Sunushi na garin madaitai Abdulrahman da ake cewa Abdul Kibiya akwai Sabiu Sabiola akwai albariki akwai abda yan rezo akwai haƙibu da ke can garin agadas da matar shi dahara a garin mani a garin unguwa dan uwa ina gaida mudi alwali tare da muhammad mamman gazali eh akwai yahaya dan baya malam w da duka masu kira da sauran rediyo na birnin da magaram da kewaye mai magana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar a tashi lafiya rediyo iran suna na sanusi madadai da magaram jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ne domin in yi amfani da wannan dama da kuke ba bamu wajen mika sakon gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki a duk karshen mako ina mika gaisuwa zuwa ga isuhu madadai da magaram sai kuma usain Hussein Star kasuwar kwalliya da magaram akwai na agwa mai faci da letoro a nan da magaram sai kuma Abdulaziz Prezi yana nan a da magaram shi ma yana gaida shi sai kuma ina mai gaisuwa zuwa garaba mai aski shugaba na kungiya ta masu kira da sauran rediyo a nan jihar da magaram sai kuma ina gaida mati dan kore bil dawa mazaunin kasar libya ba kuma zaman tabbata abdulrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya yana anguwa kadamari ta nan da magaram sai kuma kuma mamman ya yakubu awashe shi ma ina gaira shi ina miƙa gaisuwa zuwa ga isa musa inkiya isa rezo mazaunin birnin yamai sai kuma shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina mika gaisuwa zuwa ga ibrahim dan fulanin yayari una na son su madatta ita makarar jamhuriyar nijar rediyo iran mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan da kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar ina so a bani dama a cikin shiri na gaishe-gaishe na ƙarshen mako in gaida 'yan uwa da abokan arziki. Na farko ina gaida Hassan Barka mai watsa shirin wanga a koda yaushe ina mishi fatan alkhairi. Ina gaida abokina Alkasim da ke Agaras. Ina gaida Musa Hadarin Asba da Magaram. Ina gaida Iliya mai shayi garkin daura. Ina gaida Sunushi Maɗattai Isu Maɗattai. Ina gaida Usaini Sitar Kaso Kwalliya. Akwai abokina Sani Sangwar. Akwai Sabu Sabiola. Akwai ali mamman karimu mushe akwai mamman buniya awashe ina gaida yarbe mai kanti sani alhaji mai magana abdurrahman wanda aka san da abdo kibiya na kira ku ne daga ungwal karmar ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar to da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku yi ƙarshen mako lafiya yanzu kuma sai shirinmu na Muleka Iran. Muleka Iran. Masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sama ya kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da ɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar iran da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wara sukan ci tare da mu kuma su daɗin shirin To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. Yanzu kwan shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda zai yada zango a garin Sabzuwar. Shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin Khorasan Radawi. Tsohon sunan garin Sabzuwar shine bai haƙi. Yaren Farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin Sabzuwar suke magana da shi, wanda bayan hari da Mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki Khawarizmi. saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da sarokar da kai suka nuna da ake kira ake kiransa da suna sarbidaran kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun sarbidaran inda suka ɗauki dogon lokaci suna mulki a wannan ɓangaren ƙasar wanda shalkwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwar yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin kasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin kasar iran haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a iran haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki har da ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari babban musan tarihin kasar iran abul fadl baihaqi shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta safzawar da jami'ar hakim safzawar da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana da cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud daulat abad mulla hadi safzuwar mulla hussein wa'is kashif kashifi da kasim gani abul fadl bai said abdullah ifkahi safzuwari da ali shari'ati duk suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na sabzuwar mahangar masana kan talan arziki da kasuwanci na wannan tsakanin garuruwan lardin khorasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin Sabzuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da ƙorama ke gudana a ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashahad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 670 da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan razawi bisa ina aka yi la'akari da yanayin dokoki yadda ƙasar iran take a shekara ta 1316 zamanin da sha garin sabzuwar shi ne mafi yawan jama'a bayan birnin mashhad haka zalika ƙiddigar da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shi ne gari na biyu a yawan jama'a a lardin khorasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar fakariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a iran sai kuma masallacin fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi daɗewa a kurasan sabzubari yana da masaukin baƙi goma sha shida guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin sabzuwar kamar cihar toki diva sai masallaci mai cike da tarihi da kuma asumiyar hursugad sai makarantar ilimi ta shari'at madar kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na zafaraniya da sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajista tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen mawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi daɗewa da suke birnin sabzuwar ta ma saurare gashi mun karo bayani amma lokaci ya mana halin sa ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a biyo mu a wani shirin domin jin mu dauki da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin kammala ko ji shi ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu da muke yadawa a shafinmu na yanar gizo wato www.cdb1.ng Shirinmu na ƙarshe shine shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu tabo batun matsayin kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ne kan juyin mulkin da sojoji suka gudanar a Sudan da rawar da wasu ƙasashen Larabawa suka taka wajen karfafa juyin mulkin da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar da bayani da ya samu amincewar dukkanin membobinsa da a ciki yake bayyana tsananin damuwarsa kan juyin mulkin da sojoji suka gudanar a ƙasar sudan tare da shirin ɗaukan matakan matsin lamba kan sojojin domin janye aniyar su ta juyin mulki a ƙasar a bayanin da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar a ranar alhamis da ta gabata ya buƙaci dawo da gwamnatin riƙon kwarewar ƙasar ƙarƙashin jagorancin fararen fararen kamar yadda aka cimma yarjejeniya da ta zama doka a kasar hakanan bayanin ya jaddada buƙatar hanzarta sakin dukkanin jami'an gwamnati rikon kwarar kasar da ake tsare da su wata majiyar jakadanci ta sanar da cewa kasar birtaniya ta raba kundin daftarin bayani na uku kan kasar sudan da a ciki take fayyace damuwarta kan juyin mulkin soji a sudan maimakon yin tofin allatsi ne a daftarin kudurin kamar yadda ta fitar da bayanai watanni biyu da suka gabaci na ukun rahotanni sun bayyana cewa matakin da kasar birtaniya ta dauka na rashin yin tofin alatsi ne a daftarin ƙudirin bayanin ta na uku ya zo ne sakamakon nuna rashin amincewa da kasar rasha ta yi kan fitar da bayani daga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai dauke da allah wadai da matakin da sojoji suka dauka na juyin mulki a kasar sudan a gefe guda kuma bolka feres wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya duniya na musamman a kasar sudan ya bayyana cewa ya gana da shugaban rundunar sojin sudan abdul fatah al-burhan kuma ya bayyana masa tsananin damuwarsa kan tsare jami'an gwamnati rukun kwaliyar kasar fararen hula tun daga ranar 25 ga wannan wata na oktoba tare da jaddada bukatar sakin su har ila yau perez ya buƙaci ganawa da jami'an gwamnati rikon kwarya da ake tsare da su tare da neman general burhan da kada ya tsananta lama. lamarin yana mai jaddada yin kira ga jami'an sojin kasar da jami'an tsaro da su ɗauki matakin mutunta haƙƙin mutane da suke tsare da su kamar yadda wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci ɗaukan matakin buɗe zaman tattaunawa tsakanin abdullah hamdok da aka tsige shi daga kan mukamin firaministan sudan da masu rike da madafin iko a kasar a halin yanzu da nufin neman hanyar warware dambaruwar siyasa da kasar ta shiga domin sake dawo da gwamnati rikon kwaliyar kasar mai dauke da fararen hula da soji tun a ranar litinin rundunar sojin sudan ta dauki matakin tsare abdullah hamdok da ministocinsa masu yawa game da wasu jagororin siyasar kasar kuma general abdul fatah al-burhan ya sanar da rusa majalisar ministocin kasar tare da yin alkawarin yunkurin kafa wata sabuwar gwamnatin kwararru masana makaman aiki da kishin ƙasa da za su jagoranci ƙasar har zuwa lokacin zaɓuka a watan yulin shekara ta 2023 kamar yadda general burhan ya sanar da dokar ta ɓaci a ƙasar tare da tsige gwamnonin jihohi gami da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin kundin tsarin mulkin ƙasar musamman kan batun matakin riƙon ƙwarya a sudan yasir abbas tsohon minista a sudan sudan a gwamnatin rikon kwaliyar kasar ya bayyana wa tashar aljazira cewa sojoji da suka yi juyin mulki a kasar sun hana duk wata ganawa da ministocin gwamnatin rikon kwaliyar kasar musamman abdullah hamdok da ake tsare da shi amma rundunar sojin sudan da ta yi juyin mulki a yammacin ranar talatar da ta gabata ta sako tsohon firaminista abdullah hamdok zuwa gidansa da ke birnin khartoum amma ƙarƙashin daurin talala a gefe guda kuma kungiyoyi da jam'iyyun siyasa da suke adawa da juyin mulki da soji suka gudanar a kasar sun bayyana cewa har yanzu jami'an gwamnati rikon kwaliyar kasar da aka rusa ta hanyar juyin mulki su ne wakilan gwamnatin sudan na halal a kasar kamar yadda bayanin ma'aikatar sadarwar kasar karkashin hambarariyar gwamnati rikon kwaliyar sudan ta sanar da cewa duk wata doka ko kundin da gwamnatin mulkin sojin kasar ta fitar bayi da halacci kuma bayi kan doka ba gidan talabijin mallakin gwamnatin sudan ya watsa rahoton cewa shugaban rundunar sojin kasar janaral abdul fatah al-burhan ya sanar da sallamar wasu jakadun kasar shida daga aiki ciki har da jakadar sudan a amurka nuruddin sati da jakadar sudan a kungiyar tarayyar turai abdulrahman khalil da jakadar sudan a kasar qatar abdulrahim sadiq da jakadar sudan a kasar china ja'far karrar da jakadar sudan sudan a kasar faransa umar manis da kuma shugaban tawagar sudan a janeba ali ajudi a bangare guda kuma rayuwa ta fara kumawa daidai kamar yadda take da kaɗan-kaɗan musamman a birnin khartoum fadar mulkin ƙasar duk da samun wasu jama'a da ƙungiyoyi da suke fitowa suna ci gaba da bayyana rashin amincewarsu baya ga matsin lamban ƙasashen waje kan rundunar sojin ƙasar wakilin gidan talabijin na aljazira ya bayyana cewa an buɗe filin jiragen saman ƙasa da ƙasa na sudan da ke birnin khartoum ranar alhamis da ta gabata bayan rufe filin jirgin bayan sanar da batun juyin mulki a kasar kamar yadda jami'an tsaron haɗin gwiwa tsakanin sojoji da 'yan sanda suka buɗe mafi yawan hanyoyi da gadoji a birnin khartoum gami da hanyoyin tafiya zuwa garuruwa daga birnin khartoum ko shigowa cikin birnin haka zalika harkar kasuwanci ta fara dawowa musamman a yankin kasuwar arab da ke tsakiyar birnin khartoum kamar yadda 'yan kasuwa suka fara baje kolin su a gefen hanya domin sayarwa wata sabuwa kuma haɗin gwiwar ƙasashen amurka da norway da kuma birtaniya sun fayyace cewa matuƙar rundunar sojin sudan ta amince da dawon firaminista abdullah hamdo kan mukaminsa to a shirye suke su ci gaba da gudanar da taimakekeniya da ƙasar sudan tuni dai shugabannin ƙasashe da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka buƙaci hanzarta sakin firaminista abdullah hamdok ba tare da wani sharaɗi ba kamar yadda suka buƙaci sanar da dawo da shi kan mukaminsa a nata bangaren kungiyar tarayyar afirka ta fitar da bayani mai kaushi kan batun dokar ta ɓaci da rundunar sojin sudan ta fitar tare da nuna rashin amincewa da duk wani batun juyin mulki a ƙasar gami da dakatar da sudan a matsayin memba a kungiyar har sai ta dawo kan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin fararen hula da sojoji ƙarƙashin gwamnatin riƙon kwarya da aka kafa a bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta 2019 da nufin gudanar da zaɓuka a ƙasar bayan cika wa'adin gwamnati da kwankwariyar da nufin komawa kan cikakken tsarin demokaradiyya a ƙasar a wata sabuwa kuma shugaban rundunar sojin sudan da ya jagoranci mulkin soja a ƙasar general abdul fatah burhan ya sanar da naɗa ali as-sadiq a matsayin wakilin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a ranar alhamis da ta gabata bayan sanar da sallamar wasu jakadu daga aiki sakamakon bayyana rashin amincewar su da juyin mulkin soji a kasar hakanan jaridar washington post da ake bugawa a kasar amurka ta bayyana cewa sojojin da suka gudanar da juyin mulki a sudan suna samun goyon bayan kasar masar da kasashen larabawan yankin gabar tekun farisa don haka jaridar take kira ga kasar amurka da sauran bangarori daga bangaren yammacin turai kan daukan matakan matsin lamba kan kasashen jaridar ta fahimta cewa kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da saudiya sun taka taka gagarumar rawa a shekara ta 2013 wajen ganin abdul fatah al-sisi ya ɗara kan karagar mulkin ƙasar masar ta hanyar kifar da zababbiyar gwamnatin muhammad mursi kuma a halin yanzu suna ƙoƙarin ƙarfafa general abdul fatah al-burhan kan matakin da ya ɗauka na juya mulki a sudan har ila yau jaridar ta washington post ta bayyana cewa ƙasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun taimaka wa jami'an sojin sudan da kuɗaɗe wajen yakar tawagar fararen hula a gwamnati rikon kwariyar kasar domin karfafa karfinsu da haka ya kai ga juyin mulki a kasar jaridar ta washington post tana jaddada cewa dole ne kasashen yammacin turai su ɗauki matakan matsin lamba kan waɗanda suka taimaka kan juyin mulki a sudan ko goyon bayansa a tsakanin kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya jaridar ta washington post ta sanya alamar tambaya kan cewa sojoji sun sanar da juyin mulki ne bayan 'yan sa'o'i da lamarin jeffrey peltman dan aikin amurka a yankin gabashin afirka birnin khartoum fadar mulkin kasar kuma a zamansa a birnin khartoum ya zauna da shugabannin fararen hula da na soji a kasar makalar jaridar ta washington post ta bayyana cewa dole a zargi gwamnatin joe biden da hannu a juyin mulkin kasar sudan duk da gwamnatin ta sanar da dakatar da kudade dalar amurka miliyan 700 da ta ware domin taimakawa kasar sudan a karkashin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 haka ya abin da suka kenan a cikin shirin namu na safiyar yau sai a biyo mu an jima da rana don jimu da kai su a dan shirin amma kafin na amma duk wanda suka tallafa shi kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku lafiya kuma ana ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.